je ƙasa ta jalla ba masarautar garinmu mai rumfa musa kiɗa da taushi 'yan matan garinmu na da kan wasan kwaikwayon kasar jallaba fitowa ta hudu. salati ga shugaban da ba ai kamata ba shi ne muhammadu rasulullah mai kwarjini ba kaza da ahali nai da sahabbai nai ba za na toge ba mu yan ƙasa ta jalla ba mun riƙe rasulu ba ranke daɗe fulani barka da fitowa barka dai jakadiya giwa ya jikin mai martaba kuma ina fata dai yana samun lafiya eh jiki da sauki don na yi ma kokarin zan shiga in je in gan shi uwar giji take gaya min ya samu bacci to alhamdulillahi allah ya kara wa sarki lafiya amin to amma ni ina ga idan ma ya tashi kya zo ki faɗa min to allah ya taimake ki fulani insha allahu za a yi haka to ba komai <clears throat> allah ya taimaki fulani bari in dan taka miki to jakadiya giwa mu je Um, ranki ya daɗe fulani Allah ya taimake ki. Amin jakadiya giwaya aka yi ne. Abin dama da nake so na sani. Ni kam dama wai a tarihin masarautar nan zoben karaga ai guda ɗaya ne ko? Kwaya ɗaya ne tal. Kuma an ce babu wani mahaluki da zai iya saka shi har sai dai in yayi alwala da ruwan ƙoramar shakka. Wannan zance naki haka yake jakadiya giwa. Ikon Allah. To amma kuma Allah ya taimake ki fulani. Sai nake ganin kamar Mm, ko da ike dai kike ganin me ya giwa fito ki mun bayani kike ganin me me kike gani Allah ya taimake ki to ai kuma da <laughs> Allah ya taimake ki fulani sai nake ganin kamar cewa yanzu ko ke ce ba za ki iya dan gwada zoben nan a hannunki ba? Giwa ki ji ki da wani zance to ni na gaji sarautar jallaba ne da zoben zai shiga cikin hannuna bayan kin san mutum baya sa zoben nan har sai yayi alula da ruwan korama shakka? Eh haka ne haka ne eh, fulani amma kuma ai sai da yake na ga wai tsakanin miji da mata ma kin san an ce sai Allah kuma sai nake ganin kamar dai za ki iya kamar karɓar sama ko a hannun mai martaba ki dan sa kuma wallahi zai yi miki kyau. Jakadiya ni ba na son wannan zance kin dauko ta nan na yi gaya miki ga dalilin da yasa ba yadda za a yi mutum in ba ya gaji sarautar jallaba ba ya saka zoben na amma sai na cin zancen nan kike ta yi kina ta magana zuciyar ki fulani Allah ya baki hakuri. To amin. Ba na faɗa don ta zafi ba ne dama dai kawai dai <laughs> abin ne dai na gani. To dai shi kenan fulani. Um, e, e, yawa kuma dama ina so in tambaye ki Allah ya taimake ki. E, yau me kuke da bukata za a dafa a gidan nan ne? Eh tuwon alkama to shikenan in fulani kuma na ce ko kuna da zaɓin irin miyar da ake so e mana kuka ce dai za a kaɗa ta to an gama fulani allah ya taimake ki amin amin eh, na barki lafiya fulani to amma fa kai manta idan mai martaban ya tashi ki zo ki gaya min insha allah an gama a'a ajiya Ah, sarkin fulani barka da fitowa barkan ka dai ah, ah, ya gida ya iyali alhamdulillah ina zuwa haka da ranar nan kace kace haka na fito daga ruga ne nake son dawo gida huta to ya batun jikin mai martaba kuwa to alhamdulillah jikin mai martaba dai to sai addu'a Allah ubangiji ba shi lafiya to amin dai to yanzu wannan masarauta duk a saitata da girmanta haka za a yi ta zama a guri ɗaya shi mai martaba jiki ya ƙici ya ƙicin yawa ajiya ne abin yi ne wai? Me kake nufi? To ni abin da nake nufi in ya so ma dai ta Allah ba ta kasance ba me zai hana ya yi murabus tun daga masu jini a jika in ya so sai a dora daga inda aka tsaya shi kuma ya jinya. Ajiya murabus kuma? Me kake nufi? Sarkin Fulani ni ai gani ne da a ce an bar gari ana ta zaune haka to ai gara dai a san abin yi. Kai kai kai ajiya me kake nufi ka samun ƙarin bayanin mu ji dai. A'a. to ai kai kafi ni karfi a masarauta tunda kai kana cikin masu zaɓar sarki amma dai kai ai ka san abin da ya kamata a yi tunda yanzu idan an zo ai sai dai magana wakilci mai martaba yana kwanci jiya kana maganan zaɓin sarauta me ka maganan zaɓin sarauta sarki yana rayi maimakon mai masa addu'a Allah tashi kafaɗinsa ai ba wani abu aka ce ba ai mulki baya yiwuwa sai da lafiya tunda dai ga matasa a gidan kanne da ya'ya da waye ai kamata yi a duba wani a ciki in ya so a bashi a jiya sarkin fulani sarki na rayen kake maganan a ba wani matashin kake to mugu na faɗa na yi laifi ne to ina jin ka ni abin da na ce tun da jikin nan ki ci ki cinyewa me zai hana a ba wanda zai iya mai lafiya kamar wa kenan misali kai waye zaɓinka to ni kawai allah ba mai rabo to ni ina da zaɓi to wane ne zaɓin naka ni magajin gari nake gani magajin gari kuma shi ko fi kowa dacewa to gaskiya ne a to kai aka gani inda annabi yake ba nan ne madina ba gaskiya ne wannan gaskiya ne ko so kake aje a yi irin fadar sarkin garin can kowa ya ci aljihunsa a to magana guda ɗaya ce to yanzu kun yi wani magana da magajin garin ne kai ba mi ba babu wata magana da muka yi yawwa amma dai ni shawara ce kuma wannan magana ni da kai muka yi ta bamu yi da wani ba to yawwa ni so nake in ji me zaɓin ka kai kujeji dan fa sakliyan wallahi hakun da yambe Allah ajiyar don kai ka ka ka ha ba sarkin fulani sai kuma ka zazzage ni da fulatanci saboda ka ga bana ji in za ka faɗa yi min yadda zan gane gwari-gwari amma dai bari in gaya ma ni fa ina tare da magajin gari to ni dai magana ɗaya zan faɗa maka anan allah ubangiji ya bawa mai rabo sa'a to amin tafiya ta mani amin amma mai raban ni dai nawa ne mai raban insha allah ya ya maji barka di saraki na'am ya dai na ganka haka jiki da a sanye baka da lafiya ne wala lafiya ta kalo yanzu yanzu nan wannan wakili ya bata min rai wakili wakili rabu da wannan yaran wannan mahaukacin yaran ai kwata-kwata wannan yaran na gaya maka jin kai da ai ran da ya kuskure ya shigo hannuna sai na sa an mai dukan tsiya ya bar ganin cewa sun gaji sarauta ko wani abu baka san abin da ya mun ba yanzu na tonatar da su da barje suna zaune damun tun da na tona ga suna kuskus kuskus tsakanin su ai ji ina saraki da ka ji ai abin da ya barde shi yayi shi tafiya su ɗaya kai ne fa to sallama mai na mai fa na bashi hannu ki karɓa. kana tunanin dama zai amsa ne dan yana tunanin ya gaji sarauta mu kuma mu muka gaji bara sarkin ai to mu ma kuma mun gaji sarauta nan to me zai nuna mana kawai kuɗin uban shi zai gaya mana cewa uban shi yana da kuɗi Shi ne kawai amma ga ya guri kawai ka manta da shi wannan kyale shi kawai to ba komai to yanzu ya kai wallahi ya ya maji ai akwai wani wando ne da na gani <laughs> wando kuma wallahi to ai ku wannan ce duk kun wuce wannan abu ne na kuna gari kuma mu ai ba komai bane ba to shikenan babu damuwa za mu ga yaya ya kamata godiya nake zan yi maka magana nagode nagode ai <coughs> waye anan mm, ranki ya dade jakadiya yar kashi ce to a ƙara so ciki jakadiya yar kashi to ranki ya dade bismillahir rahmanir barka da hutawa ranki ya daɗe. <laughs> Yar ƙashi muna lafiya. <laughs> Ranki ya daɗe. Lafiya ƙalau ranki ya daɗe. Me haka ne? Dalla ki nutsu. <laughs> Ranki ya daɗe. To, ranki ya daɗe. Ai dole ki ganna a cikin irin wannan yanayin. To faɗa mu abin da yake bakin ki mana. Mm, ranki ya daɗe. Dama zuwa nai gaishe ki. Kuma ɗan taya ki hira. To ina jin ki. Mm. ranki ya daɗe na ce ko akwai sauran 'yar lawan nan ne mm. a ɗan yi taɓin gishiri mhm. ƙashi ana rasa nono a raga ne <laughs> ranki ya daɗe ai na san ba za a rasa ba ai wato ranki ya daɗe kab a cikin matan sarki sanaya Allah shi taimake ki ban ga wadda ta dace da sarki sanaya ba in ba ke ba mhm. kina yawan bani nishadi ya kashe <laughs> haka zancen yake ai wato ranki shi daɗe a ƙasashen maƙwabtanmu an yi wata mashahuriyar matar sarki ranki shi daɗe ita ta ma fi sarkin sarauta ta ma fi ji ta fi sarkin ji da kanta ranki shi daɗe to sai aka yaya ya kashi mm, ranki ya daɗe ai wato na na hanga na hango a cikin matan sarakuna na wannan zamanin babu wadda ta kai ki kasaita da ji da sarauta Allah shi taimake ki Allah ya kashi shi sa nake ji da ke a wannan fada <laughs> Allah shi taimake ki to idan ban zo na nishadantar da ke ba Allah shi taimake ki wa zan yi wa hmm? Allah shi taimake ki ina dai jinki ya kashi ranki ya daɗe ina jin ke kashi <laughs> mm, ni kuwa akwai wata 'yar alfarma da nake nema a gurin kiran ki shi daɗe ta mece shi ya kashi mm, so nake mm, ki shiga tarakar mai martaba ranki ya daɗe ki ci zoben da yake hannun mai martaba wato zoben karaga ki sa a hannunki ranki ya daɗe ai za ki bani labarin yadda zonnan zoben zai yi a hannunki. Ke da shi ashe ba da hankali? Mm-hmm. Ranki ya daɗe wani irin rashin hankali ana maganar mm, iko da ƙasaita. Ke sarki ce kuma kin gaji sarauta. Turanki shi daɗe zaman zobe a hannunki wani abu ne? Wani maye kiɗa bare ɗan makaɗi ranki shi daɗe. Yakka shi kin zo da zanci. to amma yanzu ya zan yi na karɓa kin san fa yau ba rana ta bace to ranki shi daɗe ke ma fa fulani ce Allah shi taimake ki ai kawai ki tunkari tarakan nan Ko wata baki ki taɓa shi Allah shi taimake ki yar ƙashi uwar giji fana nan makin san ba za ta bari a ratsa wajen mai martaba sarki ba a yi wata uwar giji Allah shi taimake ki uwar fa baiwa ce ke kuma mata ce kuma 'yar sarki matar sarki Allah shi taimake ki ai kawai ki tafi kai tsaye to a ƙashi bari in gwada mutum baya ƙinta mutane haka ne ranki shi daɗe amma dai ba sai na raka ki ba ko a'a to a shigewa zaki mu tafi ya ƙashi. a'a ranki ya daɗe bare dai in kira jakadiya giwa sai ta tso ta raka ki taimaki iso to a ci jakadiyar ta ansa to an gama ranki shi daɗe eh, an gama yau ni nake ganin wanki ido au mm, ba wankin ido ta <laughs> ni da jakadiya giwa to ma dai wankin ido ne ma ba wankin ido ba ne wallahi wallahi yau sai na tabbatar da zoben nan da sangaya ta sa zoben karagan ne da gaske ko kuma zoben karya ne waziri ya na ranka a duk a ɓace. makama gari ba lafiya to subhanallah me ya faru ai kasar jallaba an riga an shiga cikin wani irin yanayi kuma to inna da lafiya inna ilaihi me ya faru wato makama amini kai ne mai matabar sarki ni ma amini mai matabar sarki ne hmm. yanke ma zance a takaice dai Allah ya sarki sana ya cikawa. Subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaushe abin nan ya faru? Mai martaba sarki kai da tai lokaci yayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A bakin wa kaji? A yau karamin mutum ne ni makama. In gaya maka zance kuma ka dinga tantama? Jiya kake da magana kake ga maka? To ai na ga ba wanda ya kawo mu wannan zance. Ai gaba ɗaya kasar Jallaba kaf babu wani hakimi ko wani ɗa da ya sani mutum sarki ya cika. subhanallah ko a cikin gidan daga uwar giji sai sangaya su kadai suka san fitar tafiyar su subhanallah to yanzu me abin yi abin yi yanzu wata alfarma na zo nema na'am alfarman nan ko ita ce ma'amalarka da murgaye martaba sarki sanaya na ga babu abin da ya fi cancanta illa mu ga mun raya sangaya ta zama sarauniya ƙasar jallaba sankori ka san me kake faɗa kuwa makama kuma dinga zance kon gobe kon baya kamar ƙananan yara abin mamaki ne in sangaya ta zama sarauni a ƙasar jallaba ka san ko me kake faɗa sai ya sa magana sangaya sanko da gaskiya ni da ina da ji akan wannan magana dukkanin sarki da yayyin sarki a zo a ce sangaya makama wannan ai ba wani sabon ne. ai kafin kafuwar sanaya can wasu karnaka da suka gabata akwai mata da suka sarauci ƙasar jallaba har biyu ma ba ɗaya ba saboda haka wannan ba wani abu ne bako alfarma dai muke nema da kuma mu'amalarka da zumuncinka da ƙaunarka da sarki na sani san kore amma a wancan lokaci amma yanzu wannan lokaci ba zai zama a ce mace ta malke mu ba to ai makama kullun tarihi shi ke maimaita kansa abin da aka ce ba taɓa yi bane shine bako kuma baya da haka kusan a gabana mai mutaba sarki ya cika a cikin ƙudurar kudurinsa da burinsa da wannan zance ya cika a bakinsa ita ce kalmarsa ta ƙarshe da cewa babban burinsa ƙudurinsa shine ga sangaya ta zama sarauniya ƙasar jallaba sankore makama wannan magana mu ajiye ta zama bai kama mu ba menene abin yi to yanzu abin yi wannan magana mu ajiye ta anan zo mu tafi gidan sarki tukuna kai waziri irin wannan sauri haka sai mutane fa su gane me yake faruwa makama saurin nawa ne ga yawa ai saurin da muke ne na gani sai mutane su gane me yake faruwa kai ko irin wannan tashin hankali haka ai wani abin mai ka kai baka san kai ba wai ko sankori iyan gari ya san me yake faruwa a'a iyan gari fa bai san me yake faruwa ba da gani sai kai sai uwargiji sai kuma sangaya su kare suka san da su mai martaba to ai ina ga ba gidan sarki ya kamata manufa ba haka mi wajen iyan gari eh kai ma ka zo da ranci to mu je can nan to shikenan gara mu juya mi can eh, to mu juya mi Yawwa, alhamdulillah. Wali, dama kai nake nema. Lafiya? A lafiya kalau amma ba lafiya ba. Ajiye manya, aje labarin duniya. To, labari alhamdulillahi mutumin kan naka nake tambaya yana ina kun haɗu ne? Eh gaskiya ne, tun ɗazu muka rabu da shi akan zai tafi gidan sarki. A'a, ba gidan sarki ya tafi ba, baya gidan sarki don na je wajen iya muka rabu da shi dai ba daɗi daga ƙarshe ce in turo masa magajin gari muka rabu to mun haɗu da shi bari in fito ma a mutum tunda kai abokin cin mushe ne bi babu abin da zan iya ɓoye maka to me ya faru kuma abin da ya faru magana ce wadda ta shafe ni ta shafe ka kuma ta shafe shi mun yi magana ne da shi akan makomanmu banda abin da na sini a baya da muka tattauna kafin ya tafi to wannan daban an rufe wannan daban wata sabuwa ce shi magajin garin ne ni ya ga baya jin tsoron kowa amma akan iyan nan aka yi magana iya gajin har rawa yake ko wani abu ya masa ma na kasa ganewa to ai mai tarko ne ba zai ta da kara ba yanzu biyayya muke masa kafin bukatar mu ta biya don mun shirya shirin mu mai kyau na gane zancen dalili kenan mun rabu da shi da na yi maganar mai martaba ma ya taso min shi iya ya dinga inda ya shiga ba ta nan yake fita ba sai na fito muka haɗu da magajin gari na gaya masa a yadda muka rabu da shi ma kai ba zan ɓoye maka ba sani in ya je ya samu dama ya samu mai martaba a ɗaki daga shishe shi ya murkushe shi ya ƙara sashi ya so mu yanzu nan mu zo mu sake sabon badali hakan yayi kaga an ah, Allah ya taimaka yana raye har yanzu yana raye yana nan gawa ta kirami amma yanzu shirin da muka shirya guda ɗaya ne idan Allah ya ba mu sa'a ya murkushe tsohon nan ya karasa shi to kai fa ka san kujerar likafa za ta gaba wannan ai mu aka yi wa komai na sani ni ma zan tafi mulki ku a kasar jallaban nan to kuma sai abin da muka yanka to amma ka taimaka mai da yar saki ko ka san wani lokacin gawa tana wahalar mutuwa fa a'a ai na gaya masa yadda zai yi ya murkushe shi in ya gama ya wanke hannunsa ya fito ya riga kowa sa kuka to shi ke kana ganin ko ba wani abu zai faru babu abin da zai faru ba abin da zai faru waye ganshi waye shaida shi kuma iya da yake ta fuffuka yake ta zafin rai akan an yi magana mai martaba ko me za a yi ake ciki kyale su bari ya cika su gan mu akan kujerar kafin su ankara ma ga wanda zai zo ya ture mu idan ba ga damu kai ba ba wanda ya fi mu tsin ma bari ya karkada mana kwarkwata to ya kamata lallai mu san wa'inda za mu kama tun yanzu ba sai abin ya faru fa to me ya shawara shawara abin da ya kamata shine ka san mutum biyun nan su ne masu matsala Ka ga sarkin gudu da liman babba ka san zuhudun bala'i ne da su kowa za mu iya sayan sa da kuɗi a mamban ina mutum biyun. to kyale su duk wanda ya bin abin da muke so shi ma sai ya sarkin su haɗu a lahira tunanin mu ya zo ɗaya da kai amma ka gaya jin garin haka na shaida masa tun daga farko har ƙarshe duk yanda za a yi ya kowa sani to idan zai kawo mana wani sanyi sanyi ni da kai ma za mu iya wannan aikin ai abin da ba ka ganewa akwai inda zai iya shiga mu ba za mu shiga ba akwai aikin da da kansa zai yi a to mu sai za mu fi mai kora shafawa ne eh, amfanin rai bai fi ga shiga game shi ba don suna ji da shi kan ikon ba ɗaya bane sarkin mu kuma muna tari shi kansa kai bari in gaya maka shi kansa fa in yi sarkin akwai inda sai mun yi takaddama da shi dan duk wanda muka gane baya kaunan mu wallahi tallahi sai mun musguna mar a masarautar na san dutsiyan nan ka sani mutumina to yanzu menene abin yi a jiyan duniya to abin da za a yi yanzu dan bani lokaci saboda ina da wata tsantsamar furata kasan in na shata tunani na ya fi garawa idan zan yi abin tsiya ka ko taba gaya min wannan magana yawwa to bari in je gida to shi idan Allah ya kai mu la'asar kaliya. to ka lalibe ni ko in same ka a gindin mangwaro in ya so za mu zo mu kitsa abin da muka kitsa wannan yayi mu samu magajin garin mu gaya masa ba shaida ba wai labari za mu bashi ba umarni ma za mu bashi saboda ka san maka mutumin ni da kai ai ka san ba mu ga gangaro da harkan nan fa in ta bace ta tashi kai ka sani ba sai na ga sai mun baggari dukkan mu na san mun kai ja bakin ka kai shiru wasallamu wa kitabi to shikenan aje a sha Ah, Allah ya taimaki waziri. Sarkin gida. Makawa. barka da zuwa yawa sarkin gida ban yana ciki ne eh yana ciki gashi ma a zauri oh yana zauri ma yana zauri makama sai mu shiga to mu shiga eh to bismillah mu shiga <coughs> ah samkore kai dai barka da wannan lokaci kai da makama ne kai dai barka dai yanzu ake tafi na a ah, to bismillah to bismillah bismillah kai dai ya gida lafiya kalau masha Allah ina lafiya alhamdulillah kai dai madalla ya jama'a kuma lafiya lau sam kore lafiya muka gan ku cikin tsakar ranar nan an keɗi lafiya ba lafiya ba a'a yan gari ba fa lafiya me yake faruwa me martaba ni Allah ya wa cikawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai hakuri sai hakuri hakuri za a haƙuri za a yi ranke ne hakuri za a yi ranke ne hakuri za a yi ranke ne amma mai girma maka ma ka san ba lafiya ce ce shi ba ka zo ka gaya masa mutu haka tsalka masa ka aradu to ai suwaye suka san wannan rasuwa a yanzu haka to Allah shi baka nasara a cikin gida dai daga gimbiya sangaya sai giji a hakimai kuma daga ni sai mai girma maka ma. to yanzu abin da nake so ku jira ni in shirya mu tafi gaba daya to ranka sai hakuri ya fito lafiya sai hakuri hakuri za ranka ya fito lafiya muka kawo ƙarshen wasan kwaikwayon ƙasar Jallaba na wannan rana. Za kuma ku iya bibiyar mu akan shafukanmu na Instagram da kuma Facebook akan ƙasar Jallaba. Aminu Idris da Khalid Yusha'u Khalid Cigari suka tace shirin. Shehu Bala Kabara da ke sanya ido a shirin. Sai aboki da ke matsayin shugaban tashar Arewa Radio. Sai kuma wanda ya shirya Gali Abdullah DZ Kumbo Multilinks muke cewa mu haɗu a shiri na gaba. Ƙasa ta Jallaba masarautar ku yanzu ta yi nusan. tun zamani na sarki jallaba muke da fadoji dukan sarakunan mujeri kowa yana da sojoji babban gidan sarautar mu ba irin su na faɗa